an tabbatar da kone dajin sambisa inda nan ne mafaka kuma maɓoye mayakan boko haram ko menene dalilin da ya sa kone sambisan ya tabbata masu da sauraro ku gyara zama kuma ku biyo mu a sannu domin ji da ganin yadda aka kone dajin sambisa amma kafin nan dan allah sai kun yi haƙuri kun jure kun bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo tamu domin tabbatarwa da al'amarin amma kafin nan dan Allah ku daure ku danna mana subscribe ku danna mana alamar kararrawa domin samun sanarwa a lokacin da muka ɗora bidiyoyinmu ga dai cikakken rahoton wani mai sharhi kuma malami a jami'ar maiduguri a najeriya ya ce kore dajin sambisa kormus shine kawai babban mafita abinda da ya fi dacewa domin hana mayakan boko haram da suka mika wuya ga gwamnatin komawa ruwa ma'ana su koma bayan sun yaudari mutane cewar sun tuba a ƙara ganin su a can dr abubakar usman ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta musamman da ya yi da sashin bbc hausa a daidai lokacin da ake fargabar sake komawa ruwan mayakan da a yanzu haka suke ta tururuwar miƙa wuya ga gwamnatin ta jihar borno da nufin sun tuba mayakan boko haram ɗin suna ta wannan tuba ne da ajiye makamansu bayan shafe shekara goma sha biyu ana fama da tashe-tashen hankula da kashe-kashe a yankin arewa maso gabashin najeriya malamin ya ce a cikin kankanin lokaci za a iya shafe tarihin dajin sambisa don a hana gurɓatattun samun mafaka dr usman ya ce lamarin nan ya daɗe yau wajen shekara goma sha ɗaya yau ne gobe ne haka dai ake ta rayuwa rayuka sun salwanta an kuma yi asarar dukiyoyi dukiyoyi ba zaman lafiya haka aka yi ta tafiya har tsawon shekara goma sha ɗayan ya ce abu biyu ya kamata a duba kan wannan batu na karɓar tubabbin 'yan boko haram idan har da kansu sun ce sun bari sun tuba to abu na farko da ya kamata a yi shine a karɓe su ɗin a ce mun ji kun tuba kuma mun karɓe ku kamar dai yadda gwamnan borno ya faɗa a fara karɓar tasu shine matakin farko don ba a son yaƙi ko ci gaba da faɗa da su idan sun shiga hannu an karɓe su sai abu na gaba a san me za a yi a kan nasu Mishayin ya ƙara da cewa, to a nan ne gizo ke saƙar, da nake nufi shine a tantance don gane ko tuban ne da gaske ko takura ce ta sa suka fito daga dajin suke so su sha iska sannan su koma. Don haka dole ne a yi amfani da ƙwararru da ƙwararru a fannin gano masana masu aikata miyagun laifuka da masana halayyar ɗan adam da na fannin lafiyar kwakwalwa da sauransu don yin nazari sosai a kan tubabbin mayakan boko haram ɗin a hira da su don gano inda suka sa gaba in ji shi shahararren malamin hukumomi sun ce fiye da tsofaffin 'yan kungiyar dubu takwas ne suka miƙa wuya cikinsu har da mata da ƙananan yara kuma bayanai na cewa har yanzu ɗaruruwa na ci gaba da miƙa wuya a yanzu haka dai ana killace da su mutanen a wasu sansanonin hukumomin a birnin maiduguri na jihar borno sai dai masanin ya bayyana damuwa cewa idan haka kawai aka karɓe su har aka gina musu gidaje ni kuma su ne suka kone min gidana suka kashe min yan uwa sannan a karrama su fiye da ni ai kaga da sauran runa a kaba kamar yadda ya ce mai sarshin ya ce dole a sanya ta baba kan lamarin ganin sun shafe shekaru a daji suna yakar mutane kuma rana tsaka su fito su ce sun miƙa wuya dalilansu na miƙa wuyan kuwa shine Dr. Usman ya bayyana abubuwa da ya kama da yake gani su ne suka sa mika wuyan na mayakan Boko Haram. Ya ce, walau dai dajin ya musu zafi ko kuma da gaske sun ga babu sarki sai Allah shi ne suka mika wuyan. watakila don sun ga abin ya fi ƙarfinsu ne, ko kuma don an kashe shugabanninsu, ko don hanyar samun abincinsu duk ta toshe. ko kuma dan sun ga kowa ma ya gaji da su na biyu masanin ya ce ta iya yiwuwa dama can sun fada a cikin harkar ne bisa rashin fahimta ko cikin maye sun yi tsammanin a lokaci kankani komai zai zo ƙarshe sai suka ga tafiyar ba mai karewa ba ce na uku in ji dakta usman sauya salon da gwamnatin baba ga nazilin ta yi na zuwa da sabuwar basira ma shi ma ya taimaka wajen dakile mayakan na boko haram ya zo da kamanta gaskiya da mai yiwuwa a baya ba su ga hakan ba yanzu kuwa wataƙila sun gane shi idan ya ce zai yi abu to yana nufin hakan ne shi ɗin kamar ya fahimci sirrin abin to ganin hakan ya haɗu da dama can ba can ba so suke ba ingila su ake yi sannan sun daɗe suna wahala rashin mafita ne ya zaunar da su yanzu kuma ga mafitar gara su miƙa wuya kawai a cewar malamin jami'ar yawanci dai irin wannan lamarin dai na mika wuyan mayakan da ake yi da kayi yaƙi da gwamnati da al'umma abu ne da yake buƙatar a yi cikin taka tsantsan don haka ne ma masu sharhi ke ta yi cewa ya kamata a killace su don gyara ɗabi'unsu kafin mayar da su cikin al'umma masanin dai ya ce ya kamata abu komai daki-daki ba wai a yi abin gaggawa ba ya kamata a karkasa su tukunna don akwai waɗanda da gaske sun gaji da yakin da dama kuma ba da ba san ransu suke yi ba irin su cikin sauƙi za a iya mayar da su cikin al'umma akwai waɗanda su kuma abin ya shiga jikinsu sosai da ake buƙatar a yi ta sauya tunaninsu tsawon lokaci kafin a kai su cikin mutane gaskiya abin zai ɗauki lokaci saboda ko ni idan na ga wanda ya kashe min wani ɗan uwana ba lallai na iya barinsa ba hakan haƙƙin sakin nasu ba a kan gwamnatin ba ne kawai ba duka tubabbin ne ba suka kasance 'yan jihar borno amma ya yaba wa matakin da gwamnatin borno ta ɗauka kwanan nan na yin sulhu da al'ummomi da abin ya shafa inda ake ba su haƙuri da cewa su daure su karɓi tubabbin don idan ba a karɓe su ba ba a san halin da za su iya faɗawa ba kuma nan gaba sai dai ya ce idan aka samu kuskure kawai shi ne an ɗauka kamar dukkan mabarnatan 'yan jihar barna ne kawai kuma a can kawai aka yi rikicin ya kamata a tuntubi har da 'yan yobe da adamawa da gombe duk faɗan ya zaga can barnan nan ba a maiduguri ko jihar barna kawai aka yi ba aka yi wa ba abin ya fi ƙarfi ne kawai a jihar ta borno a cewar tasa ya ce kamata ya yi a duba kowa a gano daga ina ya fito sai a mayar da shi jihohinsu ya ƙara da cewa ni na tabbata 'yan barna ne kawai a cikinsu ba kowace jiha abar ta ɗauki nauyin nata mutanen ba me ya kamata al'umma da aka batawa rai su yi dr usman na ganin ya kamata gwamnati ta dinga sara tana duban bakin gatari wato idan tana duba su masu tuban to ta kuma duba waɗanda aka yi wa laifin ma ko ni nan na yi manyan asarori a dalilin rikicin ya kamata gwamnati ta yi duba kan al'ummomi da bala'in nan ya shafa ta gane cewa su ma suna son tallafin don sun yi asara sosai a cewar Dr. Usman. Amma duk da hakan ya bayyana cewa abuwa da sulhu sun fi komai alkhairi a lokuta da dama don haka yana ganin akwai rawar da al'umma da al'ummomi da aka ɓata wa rai za su taka na farko su bar wa Allah tunda sun yadda kaddara ce kuma gare shi za a koma sannan kuma ya tsirar da rayukan nasu abu na biyu a tana baya kan wani abin da da su ma suka yi ai a matakin farko na faɗan ai mambobin nasu da mu muke zaune da su a nan suka fara kare mu kafin daga baya su ma su koma cikin nasu abu na uku kamar yadda na ce gwamnati ta san cewa an yi mana barna kuma a yi mana abin da ranmu zai dan kwanta sai ka ga mu ma mun yafewa waɗanda suka illata mu to ko menene tunanin masana kan mata da ƙananan yaran da suka miƙa wuya a ƙungiyar ta boko haram dr usman ya ce yara kan watakila ma a ciki aka haife su amma mata kawai waɗanda sosai 'yan boko haram ɗin ne don haka sai su ma an tantance su an gano ainihin matan sojojin boko haram da suka yi yaƙi bisa son ransu sai kuma a ware waɗanda tilasta musu aka yi a ware waɗanda sace su aka yi sai kowa ya san waɗanda za a sallama da wuri da waɗanda za a gyara ɗabi'arsu dakta ya ƙara da cewa dawowar waɗannan mutane cikin al'umma na nufin za su dinga fuskantar tsangwama sosai daga wajen al'umma amma masana na ganin hakan bai dace ba dakta ya ce kamata ya yi ɗin idan dai hukumomi suka kammala tantance su aka maida da su cikin mutane to a guji tsangwamarsu don hakan ba daidai ba ne idan akwai tsangwama kenan zaman ɗarɗar za su shigo cikin mutane kenan ba za su saki jiki a zauna lafiya da su ba su kuma tubabbin sai kar su nuna halayen nasu na shakku su koma halayen mutanen kirki da aka sani kamar yadda suke a can baya ƙone dajin sambisa kurmus kawai shine mafita wata fargaba da aka yi da ita wata fargabar da ake da ita kuma ita ce kar tarihi ya maimaita kansa na abin da ya faru a baya-baya inda bayan mayakan suka mika wuya daga baya suka koma dajin malamin ya ce idan dai har dajin sambisa yana nan to za su iya komawa sai dai da wuya hakan ta faru saboda ai dajin ya ci wuta ya musu zafi komawarsa za ta yi wuya in ji shi wata tambayar da ke nukurkusar 'yan najeriya ita ce komi ƙauyen da mayakan ke yi da kashe abubakar shekau da kashe albarnawi da ake yi raɗe-raɗe zai iya kawo ƙarshen boko haram malam usman ya ce ƙwarai waɗannan alamomi ne na fargaba na fara ganin ƙarshen boko haram amma abin da zai hana waɗannan tubabbin komawa dajin shine gara a yi da dajin dajin sambisa sambisan nan cikin awa 24 za a iya kone shi kurmus dama ba shi da wani amfani na tattalin arziki a kone shi kurmus a gina barikin sojoji a wajen sai dai su din matu babbin sai a yi musu gidaje a wajen ya zama babu dajin buya kenan. ga kuma suna tare da mayakan Najeriya ya jaddada cewa hakan zai yiwu ne kawai idan aka haɗa kai tsakanin gwamnatocin jihohin arewa masu gabashin Najeriya sai dai wannan batu na dakta abu ne da zai iya jawo tarnaki wato daga wajen masu kare muhalli amma ya ce dazuzzukan da ake ta samun gobararsu a manyan ƙasashen duniya da suke ƙonewa ƙurmus me ya faru ai babu komai ai idan aka yi ƙurmus da da shi shi ma sambisan abu ne za su tsoro wajen daga baya sambisa ba shi da amfani da ya wuce a ƙone shi kawai ba shi da wani amfani da ya wuce a gina abubuwan more rayuwa a wajen ya ƙara da jaddadawa to Allah ƙara mana lafiya da zama lafiya a ƙasarmu da jihohin mu baki ɗaya na uku